الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da mana ba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar laraba wanda ya dace da uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama da garin maka zuwa Madina kuma ita ce rana ta takwas ga wata na biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha tara bayan miladiyar annabi Isa a wannan makaranta ta mai albarka inda mun samu karatu a cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin Ahlul Bait wa Sahaba da ke Hausawa Road a cikin Gwada Kaduna muna roƙon Ubangiji ta ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma rabuwar garuruwan musulmi. A darasin da ya gabata idan ‘yan uwa suna biye da mun tsane ƙarshen aya ta ɗari da sittin da uku. Yau kuma za mu tashi farko da arba'in da uku kai. Yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da arba'in da hudu a cikin wannan sura mai tarin albarka سورة النساء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني la tattakhidul kafirina awliya kada ku riki kafirai su zamanto masoyan idan muka fassara kalmar wilaya a nan wadanda cewa muhabba wato kada ku rike su ku so su a cikin zukatan ku ku kaunace su ko kuma la tattakhizuhum awliya ay ansa kada ku riki kafirai su zamanto ma'abota taimako a gare ku bana kuna ba su taimako kuna agaza musu kuna tallafa musu addinin musulunci bai halatta muku wannan ba Allah ta'ala ya ce min dunil mu'minina qutalil mummunai ga mummunai ɗan uwanku da suka yi imani irin yadda kuka yi imani amma ku ki ƙaunatar su ku ƙaunaci kafirai ga mummunai ɗan uwanku ku ki taimakon su ku taimaki kafirai wannan ba aƙida ce ta mummuni ba ubangiji ta'ala ya hana hakan a wannan aya ya kuma bayanin haramcin hakan a ayoyi da dama a cikin alkur'ani daga cikin irin ayoyin akwai ayat da ke cikin suratu ali imran inda Allah ta'ala yake cewa la yattakhidul mu'minina alkafirina awliya'a min dunil mu'minin kada wasu mummunai su roƙi kafirai a matsayin masoyansu ko majibinta al'amarinsu ko waɗanda suke taimakawa min dunil mu'minina su kyale mu'minai wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi illa an tattaqu minhum tuqa Allah ta'ala ce duk wanda ya aikata haka a cikin hukumun mulai falaysa min Allah fi shay'in to baya wani abu daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka baya da matsayin komai a wajen Allah baya da darajar komai a wajen ubangiji ta'ala Allah ta'ala ya ce illa an tattaku min tuqa sai dai fa idan za ku riƙe su ne a matsayin kuna riƙon su kada ranka da handa tsari-tsari. wata maslaha ce ta rayuwa ta haɗa ku da su ko aikin gwamnati ko wata jam'iyya ta siyasa wannan iya abin da ya haɗa ku da su kenan ku riƙe su ta ciki na ciki kuna kallon su a fuska suna ganin kamar ku abokanan tafiya ne amma a zuciyarku kuna jin cewa makiyanku ne ba kwa son su ba kwa ƙaunarsu kuma duk ranar da kuka samu dama a kansu ba za ku taɓa taimakonsu ba wannan shine ma'anar illa an tattaku minhum tuqa Allah ta'ala ya ce wa yuhazziruhumullahu nafsa? sani cewa tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka yana gargaɗin ku kansa mana yana gargaɗin ku ku kiyaye dokokinsa ku kiyaye abubuwan da ya dora muku a kai na dokoki a wata ayar ba wannan ba ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce wato ainihin ya iya lalzi da amalu la tattakhidul awliya a kafiri na awliya min dunil mu'mini a gaba Allah ta'ala ya ce a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin ko kuna nufin an taj'alu lillahi alaikum ku sanya wa ubangiji mai girma ɗaukaka alaikum sultanan mubina wata hujja wacce take mabayyaniya a kan ma'ana kuna so Allah ta'ala ya kama ku dumu-dumu ne da laifi domin idan Allah ta'ala ya hana ka abu ka je ka aikata to kaga wannan ka kafa wa kanka da kanka hujja a wajen Allah ka kafa wa kanka da kanka hujja a wajen Allah cewa zai azabtar da kai zai kama ka da wannan laifi haka kada ku yadda ku kafa wa kanku hujja a wajen ubangiji mai girma da kuka a gaba Allah ta'ala ce innal munafiqina tabbas waɗanda suka zamanto munafukai a nan wajen ana nufin munafukai ta fuskar aƙida ana nufin annifaqul akbar waɗanda suke aikata babban munafunci fi darakil asfali minan tabbas suna wato ainihin zubin ƙasan gida na wuta lafazin darak wato malamai suka ce abin da yake ɗaukan ma'ana shine abin da yake yin ƙasa kamar yadda kalmar daraj take ɗaukan ma'anar abin da yake yin sama akan ce darajat ana nufin abin da ya sama akan ce darakat ana nufin abin da yake nutsewa a ƙasa saboda haka fi darakil asfal suna gidan can ƙasan ƙarshe na wuta wannan shine makomar wato a sa su a ƙarshen wuta din ma wata azaba ce dan in kana farko farko in suna farko farko sai su ringa tsammanin zafi mai za su samu rahama a fito da su amma suna can ƙasan wuta kaga babu ranar fitowa kenan sannan kuma wannan zai nuna maka cewa ashe shi ginin aljanna gini ne bene bayan bene kamar yadda Allah ta'ala ya ce darajatun min wa maghfiratun wa fadla wato ita aljanna wasu darajoji ne daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ga gafara ga kuma falala daga Allah saboda haka ita aljanna wata saman wata haka take gidan bene ce ita kuma wuta wata ƙasan wata haka take saboda haka ƴan ƙasan ƙarshe na wuta su ne munafikai kamar yadda ƴan saman ƙarshe na aljanna su ne mummunai waɗanda Allah ta'ala zai sanya su a aljannar firdaus al'ula min aljanna kina aljannar firdausi ta kowace aljanna wato sama a gidan aljanna shi yasa waɗanda suke cikin aljannar firdaus waɗanda ba sa cikin aljannar firdaus din sai su ringa hango yan aljannar firdaus din kamar yadda kuke ganin taurari a sama su ringa hango su can nesa to saboda suna cikin darajatul ghula min aljanna nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisi cewa idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus idan za ku roki ubangiji mai girma ɗaukaka aljanna to ku doke shi aljannar firdaus yace fa innaha a'la al-jinan domin ita aljannar firdaus ta kowace aljannar wato ainihin kololuwa a gidan aljanna sanan wa minha anharul janna duk wata korama da kuka ja ba da labari a aljanna akwai koramomi to ta aljannar firdaus suke gangarowa sai yan aljannar firdaus sun sha sun yi sannan suke sanwa waɗanda ba 'yan aljannar firdausi ba haka in za ka roƙi Allah aljanna kanka ce Allah ba ni aljanna kadai kai shiru idza sa'altumullah ta'ala aljanna fas'aluhu alfirdaus in za ku roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka aljanna to ku roƙe shi aljannar firdaus shi yasa lokacin da ummul harith ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da ɗanta guda ɗaya aka je yakin badar da shi an je yakin badar ba a fara yaki ba har ta kurin aka ga wata takobi wani mashi daga ba a san daga ina yake ba kawai yanzu cike shi ya faɗi ya mutu kagan a lokacin gumurzun yaki ne ya faɗi ya mutu za a ce yi shahada to shi wannan ba a fara yaki ba kawai ana tsaye ana shirya tsoho sai ga wani wata kibiya daga sama ne daga ƙasa ne ta dama ce ta hagu ne babu wanda ya san daga ina kawai ta zo ta cike shi ta zamanto ajalinsa saboda haka da aka dawo aka ba wa mahaifiyarsa labari kuma ita shi kadai ne dan da ta haifa a duniya saboda haka sai hankalin sai shi inda abu gurgu ne ta san ya samu shahada yana aljanna sai ta hakura amma nan ba a san makomarsa ba saboda haka sai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama take tambayar sa ina makomar dana in kana fil jannati sabaru tace in har yana aljanna sai in je in yi hakuri wa illa ijtahadtuhu bil buka tace in kuma ba a da tabbacin ina makomarsa take sai je zauna in ta kuka har in mutu dan ba a san makomarsa ba nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalle ta yace da ita ya ummul harisa innaha jinanun fil janna ya ke ummul harisa ki sani cewa aljanna fa ba gida ɗaya bane ba akwai aljannatai iri-iri ma a gidan aljanna wa abnar nuki kad asaba firdausil a'la yace danki kuwa ya samu aljannar firdausi abin ne ma ya samu wannan zanzan da ta haifi bindiga saboda haka sai ki je ki ta hakuri saboda haka sai ki je ki hakuri danki ya samu aljannar firdausi saboda haka ita kuma wuta ta kasance darakat wato wata kasan wata wata ƙasan wata saboda haka jahannam ɗin, malamai suka ce abin da kalmar jahannam take ɗauka mana ne alhasu wato rami wanda shi rami galibi ka ga aka ce rami to ƙasa ƙasa ne kamar ramin rijiya ta ce gaba dubu kaga gaban farko ƙasa yake sama yake da gaba na biyu gaba na dubu din ne na can ƙasa to haka wato waɗanda suka zama so munafukai za su kasance a cikin wuta Allah ta'ala ka kare mu a ƙarshe Allah ya ce walan tajida da nasira da ɗai ba za ka samar musu wanda zai taimaka musu ko ya agaza musu ba Allah ya ce illal ladzina tabu illal ladzina tabu wa aslahu wa اعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم تُبْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا daga nan sai ubangiji ta'ala ya bude kofar tuba ga waɗanda suka zamanto munafukai idan har suka tuba Allah ta'ala zai karɓi tubansu ba zai sa su a cikin darkil asbali minan nar ba shi dai Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu wa aslamu sai dai fa waɗanda suka tuba a cikinsu wa aslahu suka gyara ɗabi'unsu da halayyarsu wa atasamu billah suka yi riko da dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka da umarninsa suka guje wa haninsa wa akhlasu dinahum lillah suka kebance addinin saboda Allah ma'ana suka koma suka bauta wa Allah ta'ala shi shi kadai ba tare da hada bautarsa da komai ba waɗannan ubangiji mai girma ɗauka ya ce fa ula'ika ma'al mu'minin irin waɗannan suna tare da mummunai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima kuma da sannu ubangiji mai girma ɗaukaka zai ba wa mummunai lada wanda yake mai girma a cikin wannan kofa da aka buɗe musu ta tuba malamai suka ce idan muka kula da kyau akwai razani a ciki akwai furgici a ciki domin duk wanda ya tuba kai tsaye ubangiji mai girma da kuka yake karɓar tubansa banda wanda ya zamanto munafiki in ka kalli ayoyi da dama da suke ambatan irin laifuka da mutane suke aikatawa ko laifi na shirka ko laifi na kashe rai ko laifi na zina za ka kai tsaye Allah ta'ala yake buɗe musu kofar tuba ya karba amma banda munafiki in ka tafi cikin suratul furqan haka ubangiji ta'ala ya ce wallazina la yad'una ma'a ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ya faɗa cikin zunubi ko dai mutum ya shirka ko mutum ya kashe rai wanda Allah ta'ala ya haramta a kashe ta ko kuma mutum ya aikata zina wanda ya wannan yalka asama ya afka cikin zunubi ubangiji ta'ala ce ula'ika yudha'afu kula al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana irin waɗannan ubangiji mai girma ɗaukaka zai ninka musu azaba a irin gobe alkiyama kuma zai sanya su a cikin wannan azaba ɗin su dawwama a cikin ta cikin kaskanci sai Allah ta'ala ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika sawfa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai wanda ya tuba ya aikata aiki nagari irin waɗannan da sannu ubangiji mai girma ɗaukaka zai canja musu munanan ayyukansu ya koma kyawawan ayyuka wa kana Allahu ghafurur rahima tabbas ubangiji ta'ala ya kasance mai gafara ne mai jin kai wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba wanda ya tuba a cikin ya aiki na gari to wannan kai tsaye ya tuba zuwa ga wajen ubangiji ta'ala kuma Allah ya karɓi ba. to amma banda munafiki idan kuka kalli tuban munafiki da Allah ya ambata a nan wajen an ambaci tuban ne cikin ɗari-ɗari Allah ta'ala ya ce illa man taba sai dai fa wanda illal ladzina tabu sai dai fa waɗanda suka tuba ba wai iya su ce mun tuba kadai ba wa aslaku gyara ɗabi'unsu da halayyarsu sannan wa atasamu billah fi riko da dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka wannan hukumi ne na uku da Allah ta'ala ya sa wa tubansu illal ladzina tabu abu na farko wato ainihin wa aslahu suka gyara ɗabi'unsu da halayyarsu wannan abu ne na biyu sannan sai Allah ta'ala ce wa atasamu billah suka yi riko da dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka kaga ba a sake ciki da su ba kenan yanzu da za su tuba su daina munafinci da za su tuba su gyara ɗabi'unsu su dawo cikin mummunai amma ya zama ko ba sa riko da addini wa atasamu billah ba sa riko da dokokin addini to wannan ba ana ana dare dare da su kabanin wanda yake ba munafiki ba mutum nawa ne a cikin mummunai wanda ba su taɓa yin munafici ba in suka aikata sako ba a mai da hankali a kansu kada dai su ake su kuma da barin wannan sako din amma su sai aka sa musu sharadi wa atasamu billah in sallah ce sai an ga suna yin a cikin masallaci tare da jama'a sun ɗauki tsawon lokaci suna sallah amma duk da aka ba a saki jiki da su ba sannan a gaba Allah ta'ala ya ce wa akhlasu dinakum wato wa'tasamu billahi wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah sannan ya zamanto sun keɓance addinin saboda Allah mana ba sa bauta wani sai ubangiji ya girma da kusa kaga wannan baya ga azahiri an ga sun yi riko da addini ne wa atasamu billahi sannan kuma a zuciyarsu su tabbatar da cewa Allah kadai suke bautawa shine wa akhlasu dinahum lillah tare da haka Allah ta'ala bai ce fa ulaika humul mu'minun ba ce waɗannan suna cikin mummunai ba a sai aka ce fa ula'ika ma'al mu'minina wannan a haɓa su tare da mummunai wato munafunci musiba munafunci bala'i kaga har yanzu ne ba a kira su mummunai ba sai aka ce fa ula'ika ma'al mu'minina waɗannan suna tare da mummunai wato kamar dai yan abu rima ne a sha kiɗa amma su ba a ɗauki sunan imanin an ba su saboda sharri na munafunci saboda illa ta munafunci a gaba ubangiji ta ala ce wa tsofa yu'ti lahul mu'minina kaga anan wajen Allah bai ce wa tsofa yu'tihim ba ba su za a bawa ba wa tsofa yu'ti lahul mu'minina ajran azima da sannan Allah zai ba wa mummunai lada mai yawa kaga in sun haƙura sun zamanto tare da mummunai zai su samu lada mai girma in ba su haƙura ba ku dama ba sa cikin mummunai saboda haka a nan ba sai alƙur'ani ya kau da kai ga barin ba su martaba ta lada ɗin dan idan da alqur'ani ya ce wa sawfa yu'tihim ajran azima da sannu ubangiji ta'ala zai ba su lada mai girma to wannan sai a ce an ɗaukaka darajar ba ma ba ma a ambace su a cikin ladar ba sai aka ambace dai. dan a nuna maka har yanzu ba a saki jiki da su ba har yanzu tsari tsari ake da su wancan na kwancan bacci ne ba ni ma zan je kwantawa da amana zauna saboda haka dan a nuna maka har yanzu ba a saki ciki da su ba shine ma'anar wa sawfa yu'tillahu almu'minina ajran azima a gaba Allah ta'ala yace ma yaf'alu Allahu bi azabikum shin me ubangiji mai girma daukaka zai bukata da yi muku azaba wato wannan sai yake nuna maka Allah ta'ala ba shi da bukatar sai ya azabtar da bayan in shakartum wa amantum in har za ku gode wa ubangiji mai girma daukaka in ka dauki ashkuru a nan wajen da ma'anar ta mai fadi wato ka gode wa Allah kan harshe a harshen ka ajika kana ambatan Allah wannan godiya ne zuwa ga Allah sannan kuma ka gode wa ubangiji mai girma ɗaukaka akan gabanka a ga kana aiki na ibada ka gode wa Allah a cikin mu'amalarka a ga kana kyakkyawar mu'amala da mutane wanda ya wannan Allah baya da bukatar sai ya azabtar da shi shine ma'anar ma yaf'alillahu bi azabikum in shakartum wa amantum ba abin da Allah zai bukata na yi muku azaba in har za ku gode wa Ubangiji ta'ala ku kiyaye dokokinsa sannan kuma ku yi imani da Ubangiji ta'ala Allah ba zai taɓa yi muku azaba ba irin yadda Allah ta'ala ya faɗa a ayoyin ƙarshe na wato ainihin suratul furqan Allah ta'ala ya ce ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama قل ما يفعل بكم إيه قل ما يعبأ بكم إيه قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم Allah ta'ala ce ka gaya musu ya ma'aikin Allah ma ya'ba'u bikum rabbi me ubangiji mai girma ɗaukaka zai tsaya yi mu? me Allah ta'ala zai tsaya saurara a kan ku du'a du'a'ukum ba ta ban bautar da kuke masa ba shikenan da ba ta bautar da kuke wa ubangiji mai girma ɗaukaka ba to da Allah ta'ala sai ya to in ko kun bauta wa Allah Allah baya da buƙatar ya azabtar da ku kamar yadda Allah ta'ala ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima sani cewa tabbas ubangiji ta'ala mai godiya ne sannan kuma ya kasance aliman masani ne da abin da bayi suke aikatawa aya ta gaba Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفوا قديرا daidai kan gabar wannan aya shine farkon izifi na goma sha ɗaya a cikin jerin izufuffukan alkur'ani da ake da su guda sittin idan ka kirgo izufuffukan alkur'ani daga sama alif lamim wa izalaku sayqulu wasqurullaha tilkar rusulu la unabbi منكم لن تنايا يستبشرون والمحصنات الله لا يحب الله الجهر شيني كان إذ فينا قوم شادا الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الله تعالى بايا سوء رنج بينا السوء من القول ممونا زنشي wato mummuna daga cikin zance ya haɗar da dukkanin wani irin zance wanda zuciya ba za ta ji daɗi ba idan ta saurare shi kunne ba zai kayatu ba idan ya ji shi wannan shine as-su'u min al-qawl wato Allah baya so ya ga mutum yana bayyana mummunan zance kamar yadda baya so ya ga mutum yana koyi mummunan zance Allah baya so ya ga mutane suna zagi ba a so a ga mutane suna ashar ba a so a ga mutane suna maganganun batsa ba a so a ga mutane harshen su ya to mai cin mutunci ne ko mai ƙarya ne ko mai giba ne ko mai annabimanci ne dukkanin waɗannan asubu min Allah ta'ala ce baya so ya ga bayansa suna bayyana irin waɗannan abubuwa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min alqawl bangiri ta'ala baya son a bayyana mummuna min daga cikin zance illa man zulim sai dai fa wanda aka zalunta in an zalunce ka an cuce ka an yi maka ba daidai ba wannan ba za a hana ka bakin magana ba amma duk irin maganar da za ka yi sosai ka ringa kiyaye mai za ka ci kada dan an zalunce ka ka buɗu baki fushi ya sa ka ringa faɗar kalmar da take ba daidai ba dan in ba yi wasa ba sai ka kwana a ciki sai ci ko ya biyo dukke saboda kana fushi kawai ba a baka damar ka ringa faɗar abin da ka ga dama ba saboda in ba kai wasa ba sai ko ya biyo dukke wata rana da sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa ta wata makabarta sai ga wata mata a bakin kabarin wani sabon kabari tana ta birgima tana tumami tana ihu tana cewa ta shiga uku ta lalace ta gama asara ta rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ita me yasa ba za ki hakuri ba me yasa ba za ki hakuri ba tace ilaika anni me ruwanka da ni fa innaka lam tusib bi musibati ai dan ba a jarrabe ka bane da irin musiba ta dana ɗaya tilo in rasa shi kuma ka zo ka ce min in yi hakuri ba ta daga kai ta gama wa take gaya wannan magana din ba da ta san annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba za ta gaya masa wannan magana din ba saboda in ta tsabar ta rasa sada shi za a gaya wa rasa da ƴaƴa nawa ya binne ƴaƴansa bakwai ne da hannunsa sai da ya binne shi da sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za ka gaya masa ciwon mutuwar ɗa ba ya san ciwon mutuwar ɗa kuma ya san haƙurin nan shine dai abin da za ka yi idan ka rasa abin dan baka yi hakuri ba ka gama dura duran ashariyar ka gama zage zagen kuma abin ba zai dawo ba yasa ake so ayi hakuri din galibi waɗanda za ka ga an musu mutuwa sun zo suna ta zage zage suna ta tsimani suna ta ihu ga san ya lalace shi ke nan mun shiga hukumin lalace babban bango ya faɗi mu yanzu babu da wani mai taimakon galibi kukan munafunci ne ƙarya suke yi irin su da zarar an yi kwana ɗaya biyu da mutuwa ɗin da su za ka ga ana rigima filayen alaji na ka daure an kirga su kuwa an tabbatar da waɗanda suke bin alaji waɗanda alaji yake bi bashi kuwa ba ma ruwansu da waɗanda suke bin alajin bashi saboda haka da su ake waɗannan rigingimu da galibi waɗanda za su zo a dangi suna shimami gatan mu ya ƙare ba su awa biyu ba su awa uku da su za a dinga kokawar abincin da za a ci da an kawo wata kula su za su zo su tsaya a kanta a buɗe a gani suna ganin wake da shinkafa su fatali da shi suna jiran a kawo mai maiko galibi da irin waɗannan kukan na ƙarya ne na munafunci ne ba da neman lada ba ne ba zala ya tafi ya bar wannan matar a irin halin da suke ciki na kuka wani sahabi ya zo ce mata ke kin san wanda kika gaya maganar da kika faɗa kuwa ta ce bata sani ba ce mata manzo Allah ne saboda haka yanzu sai ta san cewa kuma ta faɗa matsala ta gaba kaga da ta bi maganarsa da bata faɗa wata sabuwar matsalar ba da ka sai ta yi fatali da kukan kabari kuma sai ta tafi gidan annabi yanda za ka san cewa wancan kukan ƙarshenta bai ma nuna a cikin zuciyarsa ba ita ce take ba da labari da ta zo kofar gidan manzon Allah lam ajid inda hu bawwabi ta ce ko masu gadi ban gani a kofar gidan annabi wacce take razanar cewa ta ya mutu za ta tsaya kana akwai mai gadi ko babu mai gadi annan ta ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ma'aikin Allah na haƙura na yadda na bi shawararka manzon Allah ya ce mata ina ai as-sabru inda al ula ana samun ladan hakuri ne a lokacin da fitinar wato musibar farko ta dake dan adam lokacin da aka ce miki ki hakurin da kin yi hakuri sai ki samu lada amma yanzu iwon ka banza barin ka banza to haka zaka ga wani an masa ba daidai ba ai ta bashi hakuri yake hakura ai ta lallashin sai ki lallasuwa sai ya ga tunkwal uwar daka sai an je karshe ya rasa yadda zai kuma sai zo ya ce na bar wa Allah to da ka san ka bar wa Allah ka bar masa tun farko mana amma sai da aka kai ƙarshe tuku na ka rasa yadda ka yi lamal ja'awa wa lamal ka. min ko kuma min Allah illa ilaihi ba ka da wata mafita in ba wajen Allah ba to ne yanzu zaka kuka ce ka bar wa Allah ko shakka babu ba haka yake hakuri ba an ba wa wanda aka zalunta dama ya iya yin magana in an zalunce shi amma duk maganar da za ka yi ka tabbatar ka faɗi magana wacce ta dace da shari'a dan an zalunce ka dan an baka ba daidai ba ba shi ya baka lasisi ka faɗi kalmar da take ba daidai ba wanda yake da haƙƙi yana da damar da zai magana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa akan wani dan ƙauye mazala ya ciniki a hannun wani dan ƙauye ya sai wata taguwa ya ce mu je gida zan biya ka taguwan nan da na siya da dabino suka zo gida na sallallahu alaihi wasallama kuma gidansa na kowa ne da zai tafi kasuwa ya bar buhunhunan dabino a cikin gida kafin ya da daga kasuwan nan kuma matan annabi an samu mabukata sun raba tun da gidansa gidan kowa ne saboda haka sai ya fito ya ce da balaraban ƙauyen nan ka yi hakuri. na shiga gida dabinan da nake sa ran zan baka na tarar an rabar ka san ɗan ƙauye al a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasulih saboda haka mutanen kawai sun kowa wurin kai sun fi kowa tsananin kafirci da munafunci kuma sun fi kowa wahalar fahimtar ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya faɗa irin ƴan kauye fitik din nan da babu aya babu hadisi a tare da su ba su san ma wane ne Allah ba saboda haka ba abin da suke aikatawa sai fasali sai dai su sace mutane kana haɗa su da Allah suna cewa ai mu ma muna jin tsoron Allah ai tausayi ma muke ji amma ba mu kuɗi kaga wannan wa ajdaru Allah ya'lam hudud ma anzalallahu ala rasulihi zala yace masa kai hakuri wani lokaci ka dawo kawai mutumin nan ya koma gefe ɗaya ta surutu an san dama babu kawai aka ga yau an san da wasu sabai suka tashi ta ce kai ka san wa kake ga wannan maganar mazala yace da'uhu fa inna li kulli sahibi haqqin maqal ku bar shi ya ta surutansa ai ma'abocin haƙƙi yana da damar yin magana saboda haka in an zalunce ka kana da damar da za ka yi magana amma ka fa kiyaye mai za ci don gudun kada ciko ya biyo dukke saboda haka duk maganar da za ka faɗa ka faɗi ƙaulun ma'aro wato ainihin kyakkyawar kalma wadda addini ya yi da dan an zalunce ka ba ba da damar kai ta dura duran ka shari'a ba dan an zalunce ki kina matar aure ba ba ki damar ki fito ki ta faɗar maganganun da karshe za ki zo ki dama ba dan wata kiris take jira tana ta bin mijin sau da kafa jira take kiris wani abu ya faru ka sauke masa kwandon masifa ka sauke masa kwandon fada sai ta surutu tana korafi ni dama ai na san ba kauna ta ake a gidan nan ba ni dama na san da abin da ne ba yabawa ake yi ba ni dama na san ba na gwaninta a cikin gidan nan sai ta surutu tana ta gugar zana ta wuni tana surutu ta kwana tana dakin rai wannan ba ita ce abin da shari'a ce in an zalunce ki kina da damar da zaki yi kina da damar da zaki ki nemi haƙƙinki ta kyakkyawar hanya amma ba a baki dama ki abin da yake ba daidai ba wannan shine abin da Allah ta'ala yake nufi da la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim sai dai fa wanda aka zalunta wannan ba laifi ya iya fitowa ya dan faɗi wasu maganganu waɗanda ba su saba wa shari'a ba Allah ta'ala yake wa kana Allah wa kana sami'an alima tabbas ubangiji mai girba ɗaukaka ya kasance mai jin abin da bayansa suke faɗa ne aliman masani da abin da bayansa suke aikatawa Allah ta'ala ya ce in tubudu khairan in har kuka bayyana wani aikin alkhairi da kuka yi au ko kuka yi wato ainihin koyi aikin alkhairi au ta'fu an su'in ko kuma kuka yi a akan wani mummunan abu da aka yi muku fa inna Allah kana afuwan qadira ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma daukaka ya kasance afuwan wato ainihin mai afuwa ne ga bayansa kadiran mai iko ne a kan komai wato wannan aya sai ta ambatar mana abubuwa guda uku abu na farko in tubudu khairan in kuka bayyana alkhairi wannan yake nuna babu laifi dan dan adam yayi aikin alkhairi ya bayyana mutukar ba zai taɓa ikhlasinsa ba mutukar riya ba za ta shiga ciki ba dan Allah ta'ala ya faɗa ayat da ke cikin suratul baqara in tubdu sadaqati fa ni'mahi Allah ta'ala ya ce idan kuka bayyana sadaka kuka nuna wa mutane kun yi sadaka ma dalla da haka kuku aikata laifi ba haka a gaba ubangiji ta'ala ya ce aw ko kuka koyi aikin alkhairu to shi kuma wannan shi aka fi so dan adam ya koyi aikin alkhairi wannan shi aka fi so shi a ayat da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan kuka ɓoye sadakar da kuke bayarwa kuka ba wa fakirai a ɓoye babu wanda ya sani ba huwa khairul lakum wannan shi yafi zamantowa alkhairi a gare haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗa malamai suka tattauna yaushe ne ake bayyana aikin alkhairi yaushe ne ake koye aikin alkhairi suka ce akwai yanayin da zai zo babu laifi dan ka bayyana aikin alkhairi kana zaune cikin masu kuɗi ɗan uwanka masu wadata ɗan uwanka sai ka zo yi wani aikin alkhairi ka bayyana aikin alkhairin dan su gani wato su yaba kuma su ma su kwaikwayi irin wannan aiki din babu laifi dan kayi wannan kana zaune cikin masu kuɗi unguwar gaba ɗaya kowa ya kuɗin kuɗinsa ya koyi babu wani masallaci ka zo ka gina masallaci ka haka rijiyar burtsatsai bayan Allah suna shan ruwa ka gina wata makaranta ta tafizul Qur'an ka ɗauki nauyin malamai su zo su ringa karantar da al'umma sai yan uwanka masu kuɗi su ringa ganin cewa wani fa bai fi mu samu ba amma ya fi mu aikin alkhairi ba za mu yadda ya ban mu a baya ba sai ka ga nan da nan mutane sun kwafa sun faifaya sun zo suna irin wannan aiki wannan babu laifi dan mutum ya bayyana haka zakka malamai suka ce dukiya ta zakka babu laifi dan ka bayyana ka fitar da zakka saboda a cikin bayyana fitar da zakka na farko akwai kubutar da kai in ya zamanto kana zaune a unguwa unguwa ce ta irin mu ya bayi unguwa ce ta talakawa kai kadai ne mai kuɗi kai kadai kake shiga da mota kake fita ƴaƴanka ne kadai masu kyallun goshi to sai ya zamanto in ka tashi fidda zakka sai ne ka je wani waje can ka bayar saboda imani da ikhlasi mutanen unguwa ba su sani ba ba su sanya kake bada zakka ba to ba za ka barranta a wajensu ba za ka samu shaida a wajensu ba duk ranar da aka ce wani tsautsayi ya faru a gidanka ko wata gobara ta tashi shaidar da za su ringa bayar ai dama baya zakka hutun da yake an gwanan mu taba ganin yayi zakka ba amma idan ka fito da zakkan nan ka bayar aka raba aka mika wancan aka danka wancan to duk abin da zai biyo baya mutane sai su ba shi da aka sannan abu na biyu daga cikin hikimar idan ka bayyana zakkar ragowar al'umma waɗanda suke da dukiyar fitar da zakka su ma za su kwaikwaya su ringa fitarwa da dan ka bayyana ba laifi bane ba shi yasa ayar baqara ubangiji ta'ala ce in tubdu sadaqati fa imani amma dan wani aiki na alkhairi taimakon wani da zai je makaranta ka bashi kudin makaranta ko kai masa registration taimakon wani da bashi lafiya ka biya masa kudin magani taimakon wani da babu abinci a gidansa ka bashi abinci taimakon wani da jarinsa ya karye ka bi ta karkashin kasa ka bashi jari wannan ba sai ka bayyana ba shine abin da Allah ta'ala yake cewa wa in tuquha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum sannan kin bayyanawar yana janyo maka daraja a wajen ubangiji mai girma da kuka manzala sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutum bakwai waɗanda Allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwar al'arshi ranar alkiyama daga ciki manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wato mutumin da ya fitar da wata sadaka ya bayar fa akhfaha ya boye wannan sadaka din hatta la ta'lamu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu har ya zamanto da hagunsa ba ta san abin da damar ta bayar wasu da shi malamai suka ce abin da hakan yake nufi shi ne. ka ga wani mabukaci kawai ka sa hannu a cikin aljihu ka dumbuzo ba tare da ka kirga ba bi ghairi hisabin wala hisab kawai ka mika masa kaga daman ma ba ta san nawa aka bayar ba balle hagu ta gulma balle hagu ta san me aka bayar wasu daga cikin malamai suka ce hatta la ta'lamu yaminuhu ma shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu abin da hakan yake nufi kana aikin alkhairin da wani na cikin ka ba bai sani ƴaƴanka ba su san kana wannan aikin alkhairin ba matanka ba su sani ba ƴan uwanka ba su sani ba kana irin waɗannan ayyukan alkhairi to irin wannan Allah ta'ala zai sanya shi a cikin inuwar al'arshi Allah ka sa mu a ciki a gaba Allah ta'ala ya ce au ta'fu an su'in ko kuma yin afwa yin afwa shi ma wani babban al'amari ne wanda yake janyo bawa kusanci ga ubangiji mai girma da ɗaukaka Allah ta'ala ya ce fa inna Allah kana afuwan qadira ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma daukaka ya kasance mai yawan afuwa ne ga bayinsa sannan kuma qadiran mai iko ne akan bayinsa hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma na kasa min sadaqati a ku sani cewa dukiya da dai ba ta raguwa dan ana bayar da sadaka a cikinsa wala zada Allahu abdan bi afwin illa insa kuma duk wani bawa da ya kasance yana yi wa bayan Allah afuwa wannan afuwar babu abin da za ta ƙara masa a wajen Ubangiji mai girma ɗaukaka in ba ɗaukaka ba babu abin da za ta ƙara masa a wajen Ubangiji mai girma ɗaukaka in ba matsayi wato ainihin da ɗaukaka ba saboda haka ka to mai afuwa Allah ta'ala ya ce falta'afu wato ainihin wal walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum dan me yasa ba za ku ringa afuwa ba kuna kau da kai ga barin abin da mutane suke muku na mummuna ko ku ba kwa so ubangiji mai girma ɗaukaka ya gafarta muku tabbas muna son Allah ya gafarta mana wanda yake son Allah ya gafarta masa kuwa to ya zama to yana yin afuwa ga bayi shi ma sai Allah ta'ala ya masa afuwa Allah kai mana afuwa aya ta gaba innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا waccan aya da muka ita ce ƙarshen ayar da Ubangiji ta'ala ya bayani akan munafukai a cikin wannan sura suratul wannan aya kuma da malam ya karanto mana ita ce farkon ayar da ubangiji ta'ala zai fara yi mana bayani akan yahudawa a cikin wannan sura Allah ta'ala ya ce innal ladhina kaf innal ladhina yakfuruna billah hakika waɗanda suka kasance suna kafircewa ubangiji mai girma ɗaukaka wa rusulihi suna kafircewa manzannin ubangiji mai girma ɗaukaka wa yuriduna an yufarriqu baina wa rusulihi kuma suke nufin su rarrabe tsakanin ubangiji mai girma ɗaukaka da annabawansa ma'anar su rarrabe tsakanin Allah da da manzanninsa shine su ce sun yadda da wannan annabin Allah ne ba su yadda da wancan a matsayin annabin Allah ba sun yadda annabuwa ne Allah ne ya aiko shi amma annabuwa ne ba su yadda cewa Allah ne ya aiko shi ba kaga anan wajen yufarriqu bainallahi wa rasulihi sun bambance tsakanin ubangiji mai girma ɗaukaka da annaba da manzannin da ubangiji ta'ala ya aiko Allah ta'ala ya ce wa Za ka ji suna cewa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd mun yi imani da shashin wasu daga cikin annabawa mun kafirce wa wani shashi daga cikin manzanni mun yadda da wasu manzannin ba mu yadda da wasu manzannin ba wannan ɗabi'a ce ta yahudu da nasara su ne waɗanda suka kasance sukan yi imani da wasu manzanni su kafirce wasu manzanni idan ka ɗauki yahudu sun yi imani da annabawan da Allah ta'ala ya turo musu annabawan banu Isra'il sun yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam da dan uwansa annabi Harun alaihi salatu wassalam da annabawan da suka biyo bayan su irin su annabi Yusha Ibnu Matta alaihi salatu wassalam duk sun yi imani sun yi imani da irin su annabi Dawud alaihi salatu wassalam sun yi imani da irin su annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam duk da dai suna da da'awa akan annabi sulaiman cewa ba annabi ba ne kawai suna ganin sa wani babban sarki ne wanda ya mulki duniya da tsafi suna ganin sa sarki ne matsafi Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul baqara yana musu rabbi Bangiji mai girma daukaka yake cewa wa ma kafara sulaiman walakin da shayatin kafaru yu'allimuna an-nas kafirci da suke dangantawa annabi sulaiman da sihiri annabi sulaiman da ya kafirci ba walakin na shafi na kafaru sai dai su waɗannan shekaru ɗin su ne haka annabawan da suka zo kafin annabi musa alaihi salatu wasalam tun daga kan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da ƴaƴansa annabi ishaq da annabi isma'il da 'ya'yan annabi yaqub da ƴaƴan annabi ishaq annabi yaqub alaihi salatu wasalam da ƴaƴan annabi yaqub annabi yusuf da ƴan uwansa duk sun ce sun yi imani da waɗannan amma wasu ba waɗannan ba su imani su kuma nasara sai suka ce sun yi imani da annabawan da ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko musu da annabawan da Allah ya aiko kafin su annabi Musa su annabi wato Harun dukkanin su waɗannan sun yi imani da su amma ba su yadda da wani annabi bayan annabi Isa ba su Yahudu ba su yadda da annabi Isa ba su kuma Nasara ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba kamar yadda Yahudu ba su yadda da annabi Muhammad ba su yadda da annabi Isa ba shi a junansu suke jifan junansu da kalma qalat al nasara ala shay'in a da'awarsu kiristanci ba addini bane ba kiristoci a da'awarsu yahudanci waɗancan suka ce laysat nasara ala shay sannan duk gaba ɗayansu sun yi tarayya akan cewa ba su imani da annabi Muhammad sallallahu wa wannan shine ma'anar wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd akwai shashin annabawan da muka imani da su akwai shashin annabawan da muka kafircewa Allah ta'ala ya ce wa yuriduna an yastasibu baina zalika sabila suna so su riki tafarki a tsakanin haka kowa ya ware iya annabin sai ce shi ya imani da shi wanda kuma ba haka Allah yake nufi ba abinda Allah yake so shine ga mumini duk manzannin da Allah ta'ala ya aiko kai imani da shi gaba ɗayan su kai imani da su ya rage ɗa'a da biyayya annabin da aka turo a zamanin ka shi zaka yi wa ɗa'a da biyayya amma imani wannan duk kowane annabi yana da haƙƙi a kan ka kai imani yau inda za a samu musulmi ya ce bai yarda da annabi Musa bai bar musulunci inda za a samu musulmi ya ce bai yarda da annabi Isa bai bar musulunci ya far jaddata addinin musulunci saboda su ake kai imani da su gaba ɗaya wannan rukuni ne daga cikin arkanul iman kuma yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi imani shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da littattafan Allah kai imani da manzannin Allah gaba daya amma ka ce ka ware wancan ka ware wannan wannan ba imani ba ne ba shi yasa Allah ta'ala a gaba yace ula'ika humul kafiruna haqqan waɗanda suke wannan da'awa ta cewa mun yi imani da wasu manzannin ba mu yi imani da wasu manzannin ba ula'ika humul na haqqa Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne kafirai tsantsar kafirai in kana so ka ga kafiri original to ka dai ka samu irin waɗannan kafiri first class kafiri na bugawa a jarida na tambari a gaban sarki shine wanda zai ce ya imani da wani manzo bai imani da wani manzo ba a gaba Allah ta'ala ya ce wa atanna lil kafirina azaban mudina. kuma tabbas mun tanadar wa kafirai azaba ta wulakanci a yin gobe Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله تعالى والذين آمنوا أما كاغا ودن سكي إيماني بالله تعالى تعالى ورسله سكي إيماني دمن زننسا ولم يفرقوا بين أحد منهم ba su bambance tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah ba mana ba sa da cewar sun yi imani da wani manzo ba su imani da wani manzo ba a gaba ɗaya sun yi imani da irin da dukkanin manzannin da ubangiji ta'ala ya aiko waɗannan su ne cikakkun mummunai da Allah ta'ala ya bayar da labarin su a ayar karshen da ke cikin suratul baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah dukkanin su sun yi imani da ubangiji mai girma ɗaukaka wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun ubangiji mai girma ɗaukaka wa kutubihi wa rusuli sun yi imani da wato ainihin littattafan Allah ta'ala sun yi imani da manzannin ubangiji mai girma ɗaukaka la nufarriqu baina ahadin min rusuli suna cewa ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin ubangiji mai girma ɗaukaka Ba na kowanne mun yi imani da shi saboda haka sun yi imani da waɗannan to waɗannan Allah ta'ala ya ce ula'ika sofa ya min ujura waɗannan da sannu ubangiji mai girma ɗaukaka zai ba su ladaddakin su a nan Allah ta'ala bai ce ula'ika sofa ya ajrahum ba zai ba su ladan su sai ya ambaci kalmar ajin din da siga ta jam'i ya ce ujurahum zai ba su ladaddakin su don a nuna maka cewa duk ƙanƙantar aiki idan kai Allah baya so zarta inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya toza ladan baya toza ladan wanda ya kyautata aiki saboda haka tunda sun yi imani da Allah suna da lada sun yi imani da manzannin Allah suna da lada ba su bambance tsakanin manzannin Ubangiji ta'ala ba wannan ma lada za su samu shi sa Allah ta'ala ce ula'ika sofa yu'tihim ujura waɗannan da sannu Ubangiji ta'ala zai ba su ladan cikin waɗanda suka yi imani a cikin mummunai da waɗanda suka yi imani a cikin Yahudu da Nasara da dai ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai tozarta ladansu ba dan Allah ya ba mu labari waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin yahudu ko nasara Allah ta'ala ya ce ula'ika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabar waɗannan da sannu ubangiji mai girma ɗaukaka zai ba su ladan rubi biyu ga ladan da suka yi aiki a addinin yahudanci ko na kiristanci ladan Allah ba zai tozarta shi ba ga kuma wani ninkin lada da za su samu in sun da addinin musulunci dan haka kaga ashe kenan suna da lada kan lada Isa a anan Allah ta'ala ya ambaci ladaddakin da siga ta jam'i yace ulaika sawfa yutihim ujurahum da sannu ubangiji bai girma ɗaukaka zai ba su ladadakin su wa kana Allahu ghafurur rahima kuma tabbas ubangiji ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne ga bayinsa mai yawan jin kai ne ga bayinsa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe ubangiji ta alaka ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah